السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwan musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar mu wannan yammaci na asabat wanda ya zo daidai da ashirin ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1440 daidai gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato masjidi sunna da ke titin sardauna a wannan gari namu na azurai a kuma daidai wannan lokaci da muka sabata ruwa don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin qur'an wallafar shehin malami abubakar mamud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare kuma da ta'alikai da ƙarin bayanai da malam aliyu albami ya yi shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da alkhairi to yin ba manta ba muna karatu ne cikin suratun rumi ajiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta 27 don haka yau matashiyarmu ita ce ayata ashirin da 28 a wannan sura muna roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka shigo gomowa na ƙarshen wata ramadan ko kwanakin da suka fi daraja suka fi tsada wanda in kai wasa wayannan kwanukan suka wuce bakari ba ce su ba to kuma sai in kana da kwana Allah maɗaukaki ya kai mu wata shekara da ka mi amfani da waɗannan kwanuka kwanaki ne masu daraja muninka abin da muke yi na ayyukan alheri musamman wanda ya shafi ciyarwa da karatun alkur'ani da salloli na dare da kuma sauran abin da ke da alaƙa da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin wa'annan kwanuka irin musibin da ke kewaye da mu a wannan arewacin Najeriya Allah maɗaukaki ka yaye mana Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya Allah ka ainihin wato arzuta mu na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم نعم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم نعم كذلك نفصل الآيات نعم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم نعم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين الله كشير يدهم Allah madaukaki ya ce baraba lakum matsala kasan duk wani misali in ba na Allah ba akwai tasgaro a ciki na'am to akwai shimfiɗa daga baya sun ma takaddama ya ce to mu je gurin ai ƙarin ilimi ne sun ma a takaddaman ne sun ma takaddama siyaku sannan sai siyaki ma'ana zirin magana ta ci gaba don mi lijalbi ukulil gafilina don ta jawo hankulan rafkanannu kasar rafkananne sai ka ce kai juyo nan kana magana ma ruwansa bai ji ba abin da kake faɗa mai amfani bai dame shi ba to rafkanan ne ke nan to yanzu su yakin ƙur'ani ayoyin nan da malam ya karanta sun ci gaba ne don jawo hankulan waɗanda suka rafkana ulama'u zahir min alhayati duniya su ne nan a ga babban farfesa babu allah allari ko? a halari zariya matatan sannan ba ka yi ba to zai wuya ka yi sallah don shi ne matakala ka yi ahalari ka yi ishimawi idiya kana zuwa sama sai ka fada har hadisan annabi wani abin a hadisi in ba ka yi waɗannan ɗin ba sai ka ga wani abu ba za ka yi sanin me ma'anarsa ba saboda shi fassara yake don haka waɗanda suke rafkanannu su ne masu ilimi na zahirin rayuwar duniya su ne rafkanannu wajen halil akhirati kuma su ne jahilai na lahira allazina ja'alu lillahi ba'da abidihi shuraka wa'anda suka sanya wa Allah madaukaki wasu sashin bayin Allah sai suka mai da su abokan tarayya ga Allah kaga wannan rafkanannu ne mutasawina ma'ahu ta'ala fi mulkihi har ma suka daidaita su tare da Allah madaukaki wajen mulkin ubangiji akwai wanda ya daidai da Allah wajen mulki ƙarya ne wa hum la yaqbuluna shirkata alhali su ma ba sa son yi musu shirka da za ku saurari shehin ɗariƙar tijjaniya in ya ba da ɗariƙar tasa kaga tun daga nan ka san ba na annabi bane shehi ne yake rabawa in ya baka dariƙar sai ce to banda ziyarar wani wani, kaga ma a ma shirka ko baka taba ji ba banda ziyarar wani wani, in dai tijjaniya ne za a baka ita ka ce to banda ziyarar wani ban banda shan taba in ka sha taba wai kayan da a tijjanin ce ba ba wai a musulunci ba ka gane ka manta muna yara in ran sallah za a tafi idi ai sun koyar da wata waka albishirinku yan wazifa ba ce ku hulata ba ba ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah wai ana nuna maka shan taban nan wani katon zunubi ne wadda in ka hura ta ka fita to daga ciki dama ka'idarsu ne in kana tijjaniya to ba kai ba kadiriya haka su ma ba sa zan shirka to sai kai wa Allah kuma in an ce ma mushriki kai ta faɗa? kana ta da jijiyar wuya an izala ne ba san Allah ba wahabiyawa abin malimai a barwa malimai to waye malami wanda ya ce Allah ya ce annabi ya ce shi dan malami amma ka tafi kana wani kewaye kewaye da dabarce dabarce akwai irin ka nan shi addinin musulunci ba da kundin roman ka ake yi ba Allah ya ce annabi ya ce akwai mai shi sai Allah kowa zuwa zai yabi dariƙar ka dai can ka je kai ba addinin musulunci ba ne da ka kaga anan ma sai aka ce mana wa hum la yaqbaluna shirkata su ba za su yadda ai musu shirka ba wata sawi ma abidihim kai ba ma shirka ba mutum ne da yaransa ko bawansa za a ce da mai ubangijin bawa da bawa ɗaya ne ba zai yi ba fi amwalihim mai gidanka attajiri to wai dukiyarsa da kai yaransa za ku yi tasarrufi a dukiyar iri ɗaya kai ka ajira koda kake ko ba ka ba to shine wannan misalin da da ka jawo hankalin mu sai ya ce daraba lakum mathalan min anfusikum ce lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi wanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba to su ne da mummunan misali in za su ma misali to mummuna za su buga ma walillahi al-masalul a'la amma Allah shi yake buga misali mai kyau madaukaki to ga irinsa ɗaya nan kafin mu shiga ka duba ƙasa lamba ta ɗaya Yace wa zaraba Allah ta'ala fi zalika misalan akar fi mawdi'in akar Allah madaukaki ya buga misali a cikin wannan irin wannan misalan wani misali na daban a wani guri ƙala ta'ala inda Allah ce daraballahu mathalan amdan mamluka Allah ya buga muku misali na wani bawa wanda aka mallake shi bawa ne mamluk wani ya mallake shi ya je ya yi yaƙi ya zama ya kama shi fursunan yaki ya zama bawansa mallakarsa ce zai iya sayar da shi zai mar aiki zai bautar da shi la ya kadiru ala shay'in baya da iko akan komi wa man razaqnahu minna rizqan hasana sai ya buga misalin da wanda kuma Allah ya arzuta shi da arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ta ciyar da dukiyarsa a asirce yana sadaka a boye yana kuma wata a haka yake son sadaka Allah ji kan ino sarkin fada shi ne in an zo falansa zai maka kyauta sai ya ja kawai za ku gana a ɗan wani ƙaramin ɗaki in ya baka kamar dubu ashirin irin ta da in an zo nan kuma falo kowa yana na sai ya baka dubu biyu wancan kawai ce ka ɓoye ƙarfi kowa ya sani fa huwa yunfiqu sirran wa jahara yana ciyarwa wata ciyarwar a asirce wata kuma ya bayyana ta kamar yadda aya ta faɗa a nan hal yastawun yanzu waɗanda za su yi daidai abadan alhamdulillah kaga misali yi. Allah ce godiya ta tabbata gare shi bal aktharuhum la ya'lamun ba haka ba mafiya yawan su dai basu san hakan ba wa daraba Allahu mathalan rajulaini to ga wani misali Allah ya buga misalin wasu mazaje guda biyu ahaduhuma abkamu dayan su kurma ne la yaqdiru ala shay'in bai da ikon komai wa huwa kallun ala maulahu ya zama nauyi akan shugabansa aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair duk inda ya fuskantar da shi bai zuwa da wani alheri sai Allah ce hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim yanzu wannan zai daidai da da wanda yake umarni da a tsaida da adalci kuma bayan ya ce ai adalcin nan yana kan tafarki wanda yake miƙaƙƙe suratul nahli aya ta 75 zuwa 76 to mu koma ta mu sai ce baraba lakum mathalan min anfusikum Allah ya buga muku misali da kanku lita'tabiru ko dan ku lura wa huwa ga misalin nan halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum shin kuna da abokan tarayya wanda za ku yi irin abin da za ka yi da dukiyarka bawanka zai iya yin wannan abin da dukiyar kana kallonsa ba zai yi ba ai ba bawanka ba ma in kai amshakin mai kuɗi ne dan kama bai sai ta tasarrufi da kuɗin ba sai ka ce kai da ka taba mutu ina ga darasa gado ne to sai mutum ya mutu mutum ɗaya wanda ya mallaka shi yake da tasarrufi da haka sai Allah ya ce to yanzu kun yarda abin da Allah ya arzuta ku na dukiya da ku da bayanku ku zama ɗaya ai min abidukum shuraka fi ma razaqnakum cikin wannan arziki min al-amwali wa ghayriha fa antum wa hum fihi sawa da ku da su ikon ku daidai akan dukiyar takafunahum ka kifatikum anfusakum kuna jin tsoron su tamfar yadda kuke jin tsoron kanunku ai amsalukum min al-ahram kuna jin tsoron su su ku ne kamar yadda za ku ji tsoron da ba bawa ba ba zai yi ba ai da da da bawa ma iri ɗaya bane wal istifhamu bi ma'anan nafi wannan istifhami ma'anansa kore maganar ake Falmuradu na nafi abin nufi dai ana kore ababai uku nan a ashirka ana kore shirka walistiwa'i ma'al abid ana kore daidaito ubangiji da bawansa wa khawfuhum iyyahu ana kore tsoron wato mai gida ya ji tsoron yaron gida ba zai taba yiwa ba ai idza kana amrukum ma abidukum fi amwalillahi a adakum haka zalika idan al'amarinku ku da bayinku ya kasance haka cikin abin da Allah ya arzuta ku ya ba ku shi na dukiya haka yake wata eh, haka fa kaifa taj'aluna ba'd mamalikan lahi shuraka alahu to za ku dauko wasu bayin Allah shehidan ku na ƙarya ku hada su daidai da Allah kuna bautan kuna bin shehi kuna cewa duk abin da kawai gari ka samu wai ta hannun shehin ka yanzu akwai wata nasi nasu na ɗarika suna cewa la shakka an na sheka na tijjani mumiddu kullu arifin samadani yuɗi wayan na'u wayan sulubu suka ce ba shakka su tijjani shi yake da ɗan kowane wanda aka ba shi arziki to shi yake ba shi shi yake bayarwa shi yake hanawa kuma idan ya baka ma zai iya kwacewa wannan ba shirka ba ne wani yana rubuta cikin littattafansu allah ka tsare mu na'am ina ne iya eh, wato suka daidaita su tare da allah maɗaukaki wata ƙadiruna annahu ta'ala ya kafuhum an yi khalifa amrahum wato kuna kaddara cewa wai shi Allah maɗaukaki yana jin tsoronsu ne ya saba ainihin lamarinsu sai Allah ya ce ni kazalika nufassilu alayat haka Allah yake rarraba ayoyi daki-daki ainu bayyinuha mithla zalika tafsir kamar yadda Allah ya yi bayani daki-daki anan liqaumin yaqilun dangane da mutane waɗanda suke da fahimta ayyata na. sai Allah ce balitta ba alladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm a'a ba haka ba waɗanda suke zalunci sune mushrikai sun bi soye-soyen zukatansu ne ba da ilimi ba faman yahdi man aballa to waye sai ya shirya da wanda Allah ya da shi babu ai la hadiya lahu bai da mashiri wa ma lahum min nasirin ko ba su da mataimaki ai ina min azabi wanda zai hane su daga azaba ta sa wa ba da taujihil gafili gafilina bima kaddama wato bayan Allah madaukaki ya fuskantar da rabkananu da abin da ya gabata na wannan ayoyi biyu wajjaha ta'ala al-khidaba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya fuskantar da magana yanzu kai tsaye zuwa ga annabi wa amarahu bisubati alal haqq ya umarce shi da ya tabbata kan gaskiya Alladhi huwa al Alladhi allazi yuwassiluhu yusilu ila al-akhirah gaskiya shine ilimin da zai kai ka gidan lahira ka samu aljanna wa huwa la yatimmu illa bil amal bihi ilimi baya cika sai an yi aiki da shi eh illa bil amal bihi ba illa bil yawwa sai an yi aiki da ilimi fatastaqimu bihil qudwatu li ghayrihi in an yi aiki da ilimi to sai a samu cikakkiyar biyayya da mai aiki da ilimin sa ai koyi da shi faqala sai ya ce mi فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي الناس عليها لا تبديل لا تبديل لخلق الله نعم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر Allah maɗaukaki ya ce wa manzansa sallallahu Alaihi wasallama faƙin waje haka liddini hanifa ka miƙar da fuskarka ya manzon Allah zuwa ga ina zuwa ga addini wanda yake miƙaƙƙe shine hanifa kalli lamba ta daya kama kala Allah ta'ala wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna al mushrikeen ka tsayar da ainihin fuskarka ga addini wanda yake miƙaƙƙe kada ka zan daga cikin masu shirka da Allah suratu yunusa aya ta 105 ko wa kauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim bai zamba yahudi ba ba bai yahudi ba ne annabi ibrahim wala nasraniya kuma annabi ibrahimu ba ɗan kirista ba ne shi ne nasara walakin sai dai in kana so ka san haƙiƙanin annabi ibrahim kana hanifan muslima ya zama miƙaƙƙe musulmi akan musulunci dodar wa ma kana minal mushriki bai zan daga cikin mushrikai ba an gane suratu ali imrana 67 wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah da yace inni wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal hanifa wannan ma maganar annabi ibrahim ce ya ce lalle ni na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya ƙagi halittar sammai da ƙasa hanifan a miƙe wa ma'ana minal mushirki ni ba na daga cikin mushirkai ma'anan hanif ga can a sama hukuma ma'ilan ilai wanda ya karkata zuwa ga Allah ko ya karkata zuwa ga addinin Allah akhlis dinaka lillahi ka barkake ka ga Allah karka hada wa wani anta wa man ittaba'aka kai da duk wanda ya bi ka wannan shine fi'ratal lahi halittar Allah kenan tursamu bi ta'il majrurati ko ana rubuta shi da ta mai jarra walaysa fil qur'ani ghayriha a qur'ani babu wani wannan wal fi'ratu fi qab qabiliyati dini alhaq wato fitira wajen karban addini gaskiya ce wata hayyu lahu da yin tanadi gare shi wakila dinul islam an ce shi ne addinin musulunci illa atibara bil imanin fi'iri domin ba a lura da imani na halitta akwai imani na halitta akwai imani na shari'a li'annahu mawjudun hatta fil akwai imani na halitta har a wajen kafirai ko kafiri ya yarda Allah ne ya yi sama shi ya ƙasa shi ya teku shi ya bishiyoyi da sauransu na'am wa inna mal'itibaru kawai ana lura ne da imani na shari'a al-muktasabu bil iradati wanda ana tsururtarsa ne da irada mana da nufi wal ilmi ba da da ilimi bayan mutum ya balaga allati fatara an-nas wato fitira ce ta Allah da ya halicci mutane ya kage su kanta wahiyar dinuhu al-islam shine addinin sanin musulunci وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه لما تبيو daga ƙasa zai mana fassara sai ya zo cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 1385 wa Muslim fi sahihi Imam Muslim shi ma ya fitar hadisin cikin ingantaccen littafinsa hadisi na da 6926 min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu hadisin na imamu abu huraira ne Allah ya da shi qala qala an sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra kowane abun haifuwa ana haifansa ne akan imani da Allah imani ga Allah wannan imanin na fitira ne fa'abawahu kaga uwayensa uwa da uba nan. yuhawidanihi su za su iya mai da shi ba yahudi don su yahudawa ne au yunassiranihi ko su mai da shi ba nasare in su yan nasara ne au yumajjisanihi ko su mai da shi ba majusi kamatsalil bahimati kamar dai dabba hal tarafiya jad'a kana ganin wani take jad'u shine mai yankakken gabar hanci to duk abinda kaga mutum ya tashi a kayan yawanci haka ya samu magabatansa iyayensa shi ya samu da ya kawo mana wani ai ilzamuha la tabdila li ƙilla ba mai musanya halittar ubangiji shine addininsa ai la tubaddiluhu bi an tushriku ku bi shi kar ku musanya kada ku shirka da shi ikhbarun bi ma'anar amr wannan labari ake barwa amma ma'anarsa umarni ne zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kakke kamar yadda zo a aya a lamba ta uku Allah ta budu illa iyahu kada ku bautata wa kowa shi sai gare shi shi kadai zalika dinul qayyim wannan bautar Allah shi kadai shine addini mai kike walakin aktharan nas la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba suratu yusufa aya ta 40 dai ai qayyim shine almustaqim ai zalika tauhidul lahi dinul qayyim ta Allah shine addini mai kike walakin aktharan nasi sai dai mafiya yawan mutane wa'anda suke kafirai la ya'lamuna zalika ba san wannan ba wa illa lama ashraku bihi shay'a inda san sun wannan to da ba su wa Allah shirka ba da komai sai mu nibi na منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سوى نين مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله ملوكك يتي منيبين أي حال للفاعل أكم ومنيبين نن hali ne shi yasa aka masa ba ce aka yi masa nasba shine munibina ba ce mu ni buna ba an gane hali ne ai raji'ina ilai kuma zuwa ga Allah ka saushe yin ka goma gun Allah ta'ala bi taubati in tuba ne ka tuba masa wal ikhlasi in tsarkakewa ne tsarkake ubangijinka au mudiina duk ma'anan mu ne kuna masu yi masa da shi ma amarkun bihi cikin abin da ya umarce ku da shi wa naha anhu da abin da ya hani akai sun mashara fi bayani hibi kauli sannan sai shiga bayanin abin da faɗinsa ya ce mi wattaquhu ay khafuhu ku ji tsoron Allah bayan kun ji tsoron Allah wa qimus salata ku tsaye da sallah akwai bambanci tsakanin yin sallah da tsaye da ita ba ka iya tsaye da sallah sai kana mai tsoron Allah sai ka koyi yadda ake tsarki sai ka iya alwala sai ka iya tsewar sallah sai ka san alƙibla sai ka san yadda ake kabbara ta harama sai ka iya karatun fatiha sai ka iya sura sai ka iya ruku'i sai ka iya dagowa sai ka iya sujada sai ka iya dagowa shine tsaye da sallah amma yin sallah kowa ma sai ya bubbuga bokinsa sai ai a ainihin misali ka san hadisin musi'a salati ko da ya ga man raka'a sai ce sun mafa an zalika fi salatika kulliha ita sallama tana can a rakar karshe in ma mai raka'a biyu ko mai uku ko mai kulli na'am shi yasa aka ce mata taslimatul tahlil wannan kuma takbiratul ihram yanzu daga kayan kabbara ta harama Allahu akbar za ka yi zancen cinikinka za ka yi zancen da matarka ko a zuci ba a so ka tuno wani abu na duniya to wai wannan a tarin din ta haramta maka wani abu wanda yake wajen sallah to yanzu tun da ka shiga cikin haramci me zai halatta maka ka dawo za ka ce taslimatun tahlil sallaman nan ta halatta maka wancan abin da kabbarar harama ta haramta maka an gane na'am da aka zai ce wa ƙimus salata ku tsaye da sallah wala ta kunu minal mushrikin kar ku zan daga cikin mushrikai suwaye mushrikai minal ladina farraqu dinahum ne waɗanda suka rarraba su. bi ikhtilafihim fi ma ya ya'budunahu suna saɓani cikin abin da suke bautatawa kana bautar Allah ga ka. kana bautar Allah ga waliyinka haka ka saba in Allah Allah in shehi in ka tuba sai ka dawo an fi kaifiyati ko suke saɓani a yanayin addini wa kanu shi'an suka zan ɓangare-ɓangare ai firakan fi zalika suka rarraba cikin addini kullu hizbin minhum kowane ɓangare daga cikinsu bima ladaihim farihuna suna murna ne da abin da yake gaba gare su wanda suke bi kama kalan lahu ta'ala lamba ɗaya ce ko kamar da Allah madaukaki ya ce fataqadda'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun suratul mu'minun aya 53 fataqadda'u amrahum bainahum suka rarraba al'amarin su. a tsakaninsu zuburan a rubuce kowane ɓangare yana alfahari ne da abin da yake gaba gare shi na'am ina ne ai masruruna suna farin ciki shine farihuna dinnan wa fi qira'a fariquna min alladhina faraqu dinahum ay taraku dinahum alladhi umiru bi sun bar addinin da aka umarce su da shi sun kama wani daban wa hadha tadhiru lil muslimina min al ikhtilaf al mukhrij an al milla wannan gargadi ake wa musulmai dangane da yin sabani wanda zai fidda mutum barin addini aw min ay ikhtilaf maradduhu al hawa ko ana tadiri ga musulmai ga kowane irin sabani wadda makomarsa dai son zuciya ne lamba ta uku ne wane da fil hadisin sahih ya gangaro cikin hadisi ingantacce allazi akhrajahu ibnu majah fi sunanihi hadisin da imamu ibnu majah ya fidda shi cikin sunan nasa hadisi na 3993 an anas bin malik an karbo hadisin daga anas dan malik qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bani isra'ila ku saurara da kyau inna bani isra'ila mazowa littafi yahudu da nasara ala'ihi da ihda ba'i na firqa wato yahudu kenan sun rabu a kan addininsu da Allah maɗaukaki ya aiko annabi Musa alaihi salam da shi zuwa gare su sai da suka rabu har kashi 71 wa inna ummati yace al'umma ta inji annabi ce addinin sa ba ka san wani wawa sai ce ba an ce addini zai rarraba addini na Allah na gaskiya ɗaya ne sai dai kai ka rabu can kiko yana nan ka ji abin da annabin ke ce wa inna ummati lalle al'ummata sataftariku Ta zai amfani da sinu harfu ma'ana ma'anahu zamanun qarib da sannu al'umma ta za su rabu bai ce addini na ba alasnataini wa saba'ina firqa al'ummar annabi za ta kasu har kashi biyu kullu hafin Lari, dukan wuta za su je kashi 72 an tura wuta yanzu kuma za a yi exemption za a furta wani bangare illa wahidatun sai kashi daya su ne ba zai je wuta ba duk al'ummar annabi za ta kasu kashi 72 kashi 71 wuta kashi daya aljanna ya kamata ka san wani kashi daya ne mai zuwa aljanna don ka yi kokari ka je gurin ko ka lalibuwar nan gurin ka mutu a nan ka shiga aljanna in ka ce ai du addini ɗaya ne wanda duk ya ce la ilaha illallahu yana ganin gabar shi kenan ganin gabar ko a dungure da ka manzon Allah ya ce duka za su je wuta sai bangare daya kaga wannan maganar ai tana bukatar tambaya ko sai annabi ce ga amsa wahiyar jama'a su ne jama'ar da suke kan abin da Allah ya aiko annabi da shi shi ne jama'a a haɗu a kan ƙur'ani da sunna a ajiye shehu a ajiye son zuciya a daina bidi'a begen karya a daina shi wannan shi ne jama'a ke akwai ma wani hadisin annabi irin wannan da ya bayani tambaya sahabban su kamar suka ce fama wahidatul munjiya ya rasulallah ka ce guda 72 za a kasu gida 71 za su wuta kashi ɗaya za su aljanna suka ce masa to wane ɗaya ne masu ɗina sai ce man kana ala mislima ma ana alaihi yau wa ashabi duk wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kaye yau ni da sahabbaina su ne masu shiga aljanna za ka ce mun lokacin annabi akwai shehu akwai tijjani shekara 200 ne tijjani ya ta zo najeriya 200 addinin annabi yanzu muka ce ma hijirar 1440 kuma wai mai addinin shekara 200 ne zai ce na shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in wai sabon addini Allah sauƙaƙe shi ma annabi ya faɗa ai ya ce bada al'islamu gariban wasu ya'udu gariban kama bada fatuba lil guraba'i min ummati alladhina na ma da an Ya yace addinin musulunci ya fara ana ce masa bakon addini sabon addini da sannu kuma zai koma bako kamar yadda da ya fara a yanzu haka ne sai ce duba lil gurabai duk wanda ake ce masa ya zo da sabon addini to aljanna ta yi masa daɗi ya fassara su da cewa su ne masu gyara abin da mutane suka bata na addini ka gani ko? to a can sai ya nuna musu cewa duk wanda yake kan abin da annabi yake kai da sahabbai shine mai tsira su ne wannan jama'a ɗin da ake faɗa ko za ka ce mun annabi shi kadai shine jama'a Shi ne ƙadiriya shi ne na kashe bandiya ne shi'a da kashe-kashenta ne tijjaniya da kashinta na faira da bangaren tsohuwar tijjaniya shi kaza kaza za ka yadda da wannan na annabi guda ɗaya ne shi ne Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa fil hadisi a kare da hulbukari kana son kari kenan ya zo hadisin da bukhari ya fitar hadisi na 3414 wa muslim imamu muslim ya fitar shi ma wannan hadisin hadisi na 1064 an abi sa'idin al-khudri annahu qala daga abu sa'idin al-khudri sahabin annabi yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama yaqul abu sa'id yace ya ji annabi da kunnansa yana cewa ya khuruju fikum qaumun wasu mutane za su fito cikinku ta ƙiru na salata kun ma yi za ku raina sallar ku in kun kwatanta ta da irin tasu sallar wasu yamakun masu yami za ku raina azumin ku tare da nasu wa ilmakun ma ilmihim za ku raina ilmin ku tare da nasu wai qara'una qur'ana suna karatun qur'ani amma la yajawizu hanajirahu karatun ba ketare makoshin su yamriquna min ad-din suna fita daga addini kama yamriqu samu min ar-ramya kama yadda kibiya idan an ja a jikin bakanta ko kwari ne kwari shi yake za a iya to kamar in ka ja baka ka san kibiyar ba da sauri take ba ta bargun to haka suke fita a addinin musulunci yanzuru fi nasl fala ya shay'an in ka duba nasl shine wannan dan abin da yake kan kibiya in ya kalla ba zai ga komai ba wa yanzuru fil qadhi ya kalli sandar wannan kibiyar fala yara shay'an bai ganin komai wa yanzuru fil rish ai ita kibiya ana sa mata wani gashi ko jawaska shine rish na yana an bai gani wai tamara fil fawq yana jayayya a ainihin burbishinsa ko kuma sama da shi wa fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi zo hadisi wanda imamu muslim ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 1920 daidai an saubana qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ji hadisi daga saubana sahabin annabi ne da haka ma yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tazalu da'ifatu min ummati zahiri na alhaq wani bangare daga cikin al'umma ta inji annabi ba za su gushe ba suna kan gaskiya la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya ki su ya yarbar da su ba ruwan su ba zai cutar da su ba hatta ya ci amrullah har al'amarin Allah ya zake musu wa hum kadhalika suna nan akan da dai Allah ka sa mu ne na'am koma can ko ina ne aw min ikhtilafin maradu ila al-hawa mun yi shakin kare ne za a aya ba za a yi ba ko lokaci yayi za mu ta haka in allah maɗaukaki ya kai mu gobe sai mu dora a aya ta 33 ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar jiya an ba da Allah shiga bata malan kamar jiya akwai takardu da aka rubuto daban-daban da yawa kafin a karanta gudunmuwa da kuma tallafi da wasu bayan Allah suka bayar a yau ma sakataren kwamitin lura da al'amuran marayu malar rabi ma daki yana da bayani da zai yi domin jama'a su san irin halin da ake ciki a bana gashi na ga bai fi saura kwana goma watan ramadan ya zo karshe ba amma ba tare da na yi wani dogon bayani ba gashi malar rabi ma da kin zai bayani don gani da irin zaman da suka yi da kuma tantance kayayyakin da aka samu ya zuwa yanzu malar rabi wasu billahi السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a bayan haka yan uwa na mika gaisuwa irin ta addinin Allah gare mu ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ga ainihin jawabin da muke so mu isar ma al'umma su sani dangane da kayan da ya iso ga kwamitin marayu wadda ake so a raba a marayu a cikin wannan lokaci da ake ciki na farko an samu atamfa turmi 24 na biyu an sami yadi a laida yadi arba'in an sami yadin shadda yadi arba'in an sami yadi mai layi a jikinsa yadi goma sha ɗaya da rabi an sami ɗinkakun kayan mata set biyu an sami ɗinkakun kayan maza set 34 an samu ƙarin yadi yadi biyar an samu kayan yara 'yan kanti set goma sha biyar an samu takalma 'yan kwatano set goma sha ɗaya an samu takalma soso set goma sha ɗaya an samu kayan gwanjo buhu biyu an samu ƙarin yadi yadi goma an samu sabulu mai suna skin defense sinki ɗaya da ƙwaya biyu an samu hijabai na mata set goma sha biyar an sami 'yan kunni na mata set goma sai ɓangaren abinci an samu shinkafa kwano biyu an samu dawa kwano biyu an samu garin masara kwano goma an samu wake kwano ɗaya an samu gero buhu ɗaya sai ɓangaren kuɗi an samu kuɗi a hannu naira dubu talatin da takwas zuwa yanzu sannan akwai kimanin wasu mutane mutum biyar wadda daga cikinsu wasu allah ya karɓi rayuwarsu wasu kuma yanayin rayuwa allah ya canja musu waɗannan mutane a iya gurinsu a baya ana samun turmin zani da ainihin turmin shadda ya kai ɗari hudu da wani abu wayannan biyar ɗin yanzu wasu ba su da rai wasu kuma yanayin rayuwa ya canja kenan ana neman tallafin a hannun al'umma sannan sai masallatai ƙungiya ta ba wa masallatai umarni cewa kowane masallaci a samu jumlan marayun da suke yankin wannan masallacin ta hannun masallacin wadda har zuwa yanzu ba mu da jadawali adadin marayu ta gefen masallatai sannan ana ba wa masallatan umarni duk masallacin da suke da marayu a kusa da su wanda za su iya ɗaukar nauyinsu an ba su dama su aiwatar amma abin da suka yin ana buƙatar rekod a rubuce a kawo kwamitin marayu don ta san halin da ake ciki da kuma ɗawainiyar da masallatai suka ɗauka wannan shine bayanin da ake ciki a halin yanzu ana buƙatan agaji daga hannun al'umma sannan takaddun bukatar ba da taimako a marayu a yanzu muna da takaddu aƙalla 450 a hannu tare da jin jimlan kayan akwai wasu anan da ba su shigo hannunmu ba wanda suka shigo hannunmu jumlarsu sun kai 450 a hannu so a la'akari da abin da yake hannu da yawan masu bukata ɗin da fatan kowa zai jijjige aljifinsa ya kawo assalamu alaikum alaikum salam rahmatullah a ƙarƙashin ba da taimako ga wannan kwamiti na marayu da sakatare ya bayani yanzu wata bayarwa allah ta ba da turmin atamfa a yau kenan wani bawan allah ya ba da kayan mata da hijabai waɗannan da zan karanta yau dubu su shiga jimlar katare ya faɗa ba wata baiwar allah ta ba da naira biyar. wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar wani bawan Allah wato wasu bayan Allah sun ba da naira ɗari biyar wata bayar Allah ta ba da ɗan kunni wata bayar Allah ta ba da masara da kuma gari golden feni wata bayar Allah kuma ta ba da naira dubu ɗaya wata bayar Allah ta ba da sabulu na wanka wata bayar Allah ta ba da naira ɗari wata bayar Allah ta ba da turmin atamfa da kuma yadi na maza wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a nan wata bayar Allah ta aiko naira hamsin nan ma wata bayar Allah ta kawo arba'in wata ashirin sannan nan kuma wata baiwar Allah ta ba da gudunmuwa ga marayu naira dubu ɗaya ta ce tana neman addu'ar malan da sauran al'umma akan Allah ya shiryar mata zuriyarta da musulmai baki daya nan ma wata bayar Allah ta kawo naira ɗari da kuma irin design din nan na fulawa ina jin ta nayi wa mata design na fulawa mallam sai gashi ta yi shi ma ta kawo abewa marayu da mun si adan sallah to da kallon ne iya takaddun da suke hannu kenan sai kuma waɗanda suke rubutowa neman taimako ga wata takadda kabiru wannan ne ko da wani bawan Allah wadda yana halartar wannan tafsir din direba yana a nan angwar yake ya ce da Allah a faɗa wa malam kuma a karanta masa yace ce da fatan ka sha ruwa lafiya ni ne wadda na rubuto ya rubuto ta takarda akan neman taimakon mata ta bata da lafiya kuma ga ma na karye a takaice dai yau matar wata wata je fmc an gwada an ce aiki za a mata kan kudi naira dubu hamsin kuma wallahi ban san yadda zan yi ba gashi cikin nata kuma kullum yana damunta ni kuma gani a zaune nake ina fama da karaya wato direba ne na trailer da ya samu hatsari kuma yake ya samu karaya yana jinya yanzu a gidansa ga lambar waya ga takaddun asibiti na matar doya hado kabiru ka rike wannan kar ya salwanta na ga bari mu dan karanta dan tambayoyin da suka sauka sai a je ga karanta addu'a wannan tana cewa Allah shi gafarta ni ne nake al'ada shin zan iya sallar tahajjud idan ba zan iya ba zan iya alwala na zauna na yi ta addu'o'i har lokaci kafin na yi tsarki to sallar farilla ba ba a yin ana al'ada balle kuma sallar ya fi ko da aka ba za ta yi alwala ta je sallar ta hajjudi ba kana kuma maganan wai ta yi alwala ta yi addu'a wannan babu shi abinda aka sani ba sai an yi addu'a ba za ta iya ambaton Allah a zuciyarta na'am wannan tana cewa shi malam mace za ta iya bin liman sallah alhali suna gida in amsa kowa tana kai mata na'am ko mace ko namiji zai iya bin liman in yana jin sautinsa daga in amsa kuwa ta kai za a iya koyi da liman ne hukuncin mutumin da abu kaɗan sai ya rika cewa ɗan uwansa wawa ko jaki ko da sai ya ce wai wasa ne shin hakan ya dace a musulunce to ba a son wasa wadda zai jawo tashin hankali ko ya nuna raini tsakanin masu yin wasa ɗin da ka ce wa mutum wawa ko jaki wannan cin mutunci ne Allah sauke wannan ce malam tambaya ta ita ce malam tambaya ta akan takaba ne ya shiganta take ne tana da lafazi ne me ake karantawa yayin da ake yin ta sannan wajen fita ya abin yake malam ka yi haƙuri don Allah ka mana bayani don wallahi mu mata da yawa ba mu sani ba kuma hakan tana da mu to abin da ake nufi da takaba shine mace tana zaune da mijinta sai Allah ya karbi rayuwar mijin daga lokacin da mijin ya mutu ta shiga takaba bahaushe a al'adarsa ta maguzanci akwai yadda ake yi ya shaɓa wa addinin musulunci sai an ɗago wasu tsofin mata masu karatun malar ɗan kabiru kowane kabiru ne sai an dora ta a turmi da wasu abubuwa wadda duk Allah bai saukar da wata hujja akan yin haka ba duk wannan tarkace ne shirme ne bidi'a ne sabawa addini ne daga zaran mijin mace ya mutu tana samun labarin mutuwarsa ko da baya nan ko da ba ƙasa ɗaya suke ba an ce samun labarin nan ya sa ta cikin takaba in ta shiga wannan takabar sai ta yi wata hudu da kwana goma wallazi ne ya tofo na ya zaru na azuwajen ko ya tarabbas na bi an fusa yin na arba'ata ashirin wa ashira zama za su yi wata hudu da kwana goma kwana ɗari da hamsin ne abubuwa kuma akwai dokoki wadda musulunci ya hana wadda lokaci ba zai ba mu damar mai bayani a wannan takaitaccen lokaci ba amma dai kaɗan daga ciki abinda wannan idda tana shi ne mace ba za ta dinga yin ado irin nata na al'ada lokacin da mijinta yake da raiwa za ta yi wanka za ta shafa basilin ba, mai mai kanshi ne ba za ta shafa ba har sai wa'annan kwanaki daga sun kare maza ta je ta yi aurenta a ka aidu wanda yana cikin shirgin can da bayan wani tafiya da buta wata ma ake ba ta wai mijin zai yi fatalwa zai dawo inda wuka wai ba zai zo ba yana tsoro za ta yanka shi Allah sauƙaƙe karanta wannan ta kasance ta ƙarshe a wannan a kwamitin marayu wani ya kawo 500 sannan wani mayan ya kawo 200 sannan abin da ake mata suke sauraron tafsir sun tara kudi naira 4,000 a yau sun kawo wannan tambaya tana cewa malam tambaya ta ci ina hukuncin kewa kewaye alkur'ani da ake idan za a yi wa mace aure sai ka ji an cewa a mata kewaye alkur'ani to malam me matsayin haka a musulunci 130 ne ko wata hudu kwana 120 haka ga goma 130 afuwan to kewaye alkur'ani akan mutum ko ya yi juju an fiye a wadda ya tamuwa wani da yadda na sani idan mutum ya haɗu da sarari sai a ce a kewaya masa ƙura'ani a ji haka a kansa to wannan ya saba wa kewaya alƙura'ani babu yadda ya cizgo a cikin littattafai na musulunci a tsarin magani na littattafai wadda ƙur'ani ya yi bayani suna ta yi magana ba yadda aka ce a kewaya wa mutum alkur'ani daga wannan kewaya wanda ake yi bai da hujja wadda take ingantacciya daga Allah Allah ya da mu ya tambayoyin da za a karanta a yau ke na waɗanda bisi nasu ba su haƙuri sai gobe idan Allah kai mu malamin kurame aka ce a sanar da kai ka musu bayani su rika isowa da wuri saboda kana musu signing din karatu kuma suna zama a can gefe saboda ba sa zuwa da wuri wannan wani dan uwa ya ce don Allah malam da sauran yan uwa musulmi su sanya shi a cikin addu'a saboda wasu sun haɗa kansu suna neman kwace masa hakkinsa akan Allah ya kwatar masa hakkin nasa wannan ma wato ta baiwar Allah wadda tana ba da taimakon marayu duk shekara amma ɗazu an kai ta asibitin fmc emergency ba ta da lafiya shine ake so a sanya ta a cikin addu'a Allah ya bata lafiya wannan ma tana fama da ciwon kafa da wata ma tana fama da ciwon kafa da mai ciwon kunkumi da sauran ciwuka da dama suna so a sanya su a cikin addu'a wannan ma ta ce malam ina so a sana addu'a Allah ya yi min dukkan abin da yake damuna kuma Allah shiryar mu gaba ɗaya Allah shirye mu gaba ɗaya amin wannan wasu ɗalibai ne da suke karatu a makarantar koyon nazarin shari'a da darussan islama da ke miso wato legal miso suka ce malam da sauran yan uwa su sanya su a cikin addu'a za su fara jarrabawa ranar goma ga watan shida kuma suna da wani malami mai aƙida ta shi'a wadda in ya fahimci kai ba a sunna ne yana cin mutuncinsu kuma yana takura musu a kilas don har koransu yake yi in ya shigo da sauransu sun rubuta abubuwa da dama dai suna so a sanya su a cikin addu'a Allah ya kada kai da gangan ai akan bi bayan takardar ko ma me aƙidarsa ko na kan ma za a samu mugu a ciki to in ya cuce ka ai akwai yadda za ka bi kabu yawwa to iya addu'o'i kenan sai waɗanda ban bayyana ba kowa Allah subhanahu wata'ala ya san masu damuwa kuma ya san masu bukatu na alkhairi masu damuwa Allah ya biya musu su na alkhairi baki ɗaya tare da mu masu matsaloli وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين